rahotannin sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya jihohin bauchi da kuma gombe na bayanin jami'ar apc ta yi rawar gani inda ta warwashe dukkanin kujerar majalisar datta guda uku da kuma 'yan majalisar tarayya guda goma sha biyu a jihar bauchi Malam Aliyu Abubakar shine kakakin hukumar zaɓe na ƙasa mai zaman kanta a jihar Bauchi ya yi ƙarin haske kan batun. Ɗan ne muka share a na ɗin gaba ɗaya guda uku inda rukunin members na House of Representatives goma sha biyu. Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a Bauchi na nuni da cewa jami'ar APC ta sami ƙuri'u 931,598 sai pdp mai ƙuri'u 86,085 a jihar gombe tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai usman bayero na faɗa shine ya lashe kujerar sanata na gombe ta arewa yayin da tsohon gwamna kuma sanata muhammad Juma goje shine ya sake canye zaben a karkashin tutar apc a yayin da sanata joshua lidani na jam'iyyar pdp ya sake samun damar komawa majalisar a mazaɓar gombe ta kudu ga abin da baturen zaɓen yake cewa. I, Dr. Sofemi R. Jefferson, hereby certify that I, I was the returning officer for the Gombe Central Senatorial District election, that the candidate received the following votes. Mohammed Goje Anjuma, APC, 98,390 votes, Usman B. Kumu of the DPP had 28,262 votes. And lastly, Mohammed A. Umar of the SDP had 168 votes. That Mohammed Njuma Goje of APC, having satisfied the requirement of the law, and scored the highest number of votes is hereby declared winner. Daga bisani Sanata Muhammad Danjuma Goje ya hira da manema labarai dangane da nasarar da ya samu. Gaskiya na daɗi kwarai, kwarai da gaske ba zan ma iya bayyana yadda daɗin da nake ba. Amma zan fara da gode wa Allah subhanahu ta'ala da nuna min wannan rana da aka ce na ci wannan zaɓe na ji ma na tsayawa zaɓe kowane yanayin zaɓe da take zuwa. Amma dai wannan ya zo da wahala kwarai saboda hamayya ne ina cikin hamayya kuma Allah ya sa jama'ar mazabata suka yadda cewa ni ne kamata in koma sanata. lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.